يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما wa ba'ad malamai da yan wa dalibai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan dare na laraba 26 ga watan rabi'ul akhir hijira 1443 wanda kuma daidai da 30 ga watan nuwamba miladiya 2021 muna a masallacin cibiyar tarin awa ne da ke bisa titin kaduna a cikin unguwar gwiwa lokos da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin muwatta na imamu malik rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabu sadaka babu bukari da ke magana akan zakka da kuma sauran nau'o'i na sadaka za mu tashi babi na 22 babu ma la zakata fihi min al-fawakih wal qab'i wal babu ne da ke magana kan cewa babu zakka a cikin ababen marmari wal da kuma ciyawa waɗanda ake nomawa don amfanin dabbobi wal da kuma masu yaɗo darasinmu na hamsin da tara kenan <clears throat> za mu tashi cikin wannan daren da iko Allah ubaidullahi rahimahullah ya ce haddasani yahya an malik annahu qala imamu malik ya ce a sunnatu lati la ikhtilafa fiha indana sunna wadda babu sabani a cikinta a garinmu madina wallazi sami'tu min ahli al-ilm kuma wadda naji ga ma'abuta ilimi annahu yanda lamarin yake laysa fi shay'in min al-fawakih kulliha sadaqatu ababen marmari gaba ɗaya ba su da zakka ya za a gane ababen marmari ya koma ga al'adun mutane menene abinci gare su menene abin marmari dabino abinci ne gare mu abin marmari ne gare mu ku amma asali su larabawa abinci ne gare su kuma muhimmi abinci dalilin da ya sa aka sanya dabino daga cikin ababen da ake ba da zaka a ciki gidan. inda manzo ba haushe ne aka tayar to da ba a sa zaka da ba a sa dabino ciki ababen da aka ba su zaka don shi ba haushe zaka abin da dabino abin marmari ne gare shi ba abinci a ce a koshi ba kan fahimta ba shi da dabino gida yake cewa toshi shi kan bai da abinci amma ba balarabe shi yana da dabino yi komi abinci duk nau'in abinci ya samu nan ababin marmari um, su lemu na ciki da gwaiba da apple da eh, kankana masu yaɗo ne albukul ne da waɗanne ababe kuma kenan ayaba din na waɗi ko ayaba na ciki cikin ababen marmari sai mai kuma abarba mangoro gwaiba gwadda da mai kuma rake ta wajen cikin ababen marmari ko <laughs> banji ba ilimi ina bi a inda manzo ba haushe ne aka aiko da ba wajen da amma ina bi ina bi ba ba abin barbaji ba ne ga larabawa gare mu to ai ba mu aka abin da saukar tun farkon saukarwa ba annabi ba ba haushe ne aka aiko ba ina ba haushe ne aka aiko ina bi na abin marmari gare su da ba a sanya ina bi ciki abin ba da zakka an fahimta amma yanzu inabi na cikin abin da ake ba da zakka to waɗannan ababen marmarin dukkan su gaba ɗaya babu zakka a cikinsu in ko mutum ya noma mangoro nawa tireloli tireloli tireloli da babu zakka haka nan ayaba haka nan mangoro haka nan wani abu eh, ga apple ko to ga apple ayaba abarba ga sunan kuma ana noma su ko da yawa amma duk da haka cikin afuwar ubangiji an dauke zakka wata na babin ba su da zakka hmm? wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya muku matsuwa a cikin addini ba saboda haka sai an ji kafa ga wasu ababe waɗanda akwai amfani cikin su masu yawa amma dai sai Allah ɗage babu zakka a ciki sa'annan rumman shi ne imam malik ya ambaci wasu ababe da ake samu a can wurinsu waɗanda su ma ɗin a matsayin ababen marmari suka ɗauke su sai ce rumman ‘ya'yan itacen rumman walfirsik da firsik mu da shi da kuma attin muna fassara cewa ɓaure ko to sun babu zakka a cikinsu wa ma shi fa zalika da abin da ya kamanci waɗannan babu zakka ba ga su kaiwa duk cikin ababen marmari ne ko da eh, kaɗe dunya fada da wani abu kuma to magariya kurna da eh, abin <laughs> addu'a da wannan da aka ci da gori ba gori ba ko duk tiga ba mai marmari ne <laughs> oh, da kuma giginya ko giginya duk ga su dan abin da ababen marmari ne da kuma kwakwar tagara eh waga kwakwa mai ruwa da ake fashewa na ciko ai ana mai da wannan kwakwan amma duk da haka sannan ga kwakwan miya mai ake da kwakwan miya sosai amma duk babu zaka a cikin su eh wace kwakwa a kwakwa kolo kwakwan miya kwakwan mai waga da aka miya da ita ita kwakwa kolo ina kolo ya gata ita aka noma ta babu kolo can saboda bakin a ai man abda baki ba kwakwa ba hmm? man adda baki a laidi ko shin mallan na yi noman wannan kwakwar na yi aikin kwakwar kuma na yi eh, ana man gaba gare ni ina gari da mata ka yi amma da yana san shi za na faɗa baka sunan ma laidi sunan man kenan ba akwai man gyada ba akwai man jako wannan man jaɗin ai ga kwakwan miya ake hidda manjan bayan an hidda manjan ne a hidda wannan kwallon daban na hidda wannan kwallon ne aka shanya ya bushe aka hidda kwasfar da ke gare shi eh, eh, kwayan kwakwan na can ciki daddakewa ake yi akwai injin muka musamman masu bidda wannan kwakwa a hidda kwasfat daban yadda ka ga kwakwa gada ake fashewa mai ruwa ana ci kwasfat ta a take ƙarhi ko yau haka nan ita mawacin haka nan kwasfat ta ƙarhi duk da ita ƙanana ƙahi abin nan masiban ta soke ka sai kamar kusa akwai injin mukan da ke ɗebe wannan kwasfat in aka ɗebe sannan a ɗebe ƙwayan ƙwayan ake soyawa bayan an soya tukunna a kai a reda ya kuma yadda ake eh, reda gyaɗa ko in za a yi hidda mai to haka ne yake komawa daga wannan lokacin in an soya ne sai kwakwata koma baka kirin to shi ne san aka yi ma aledin kuma sai manya koma baki hmm, amma duk babu zakka a cikinsu hmm, ɗaya suna daga cikin ababen marmari hmm. to duk da manja din ma da ake hitarwa ya babu zakka ga manjan duk da manjan babu zakka mai biyu ake hisuwa gare ta eh ba giginya ka dai san giginya ko ba ja take yi ba to in aka dafa ai kwalde wannan fata bayan ake yi in aka kwalde fata bayan ana iya dafawa su hada da masara su dafa su yi ta sha haka nan sannan ƙodagon kuma na ciki ko to sai an ɗebe kwasfa a cin maƙodagon to haka na ita ma ga kwakwan miya hmm. to ɓore muna ce ma ɓore abin a tin muna ce mata ɓore amma yadda suka ɗauki ɓore ba haka nan a tin ba haka nan muka ɗauki ɓore a nan ba ko mu ban ba ɓore muhimmanci a nan ba yadda dai ana cin haka ne watakila ko ‘ya'yan abba ta yi sosai yadda ya dace nan shi yasa ban bai da muhimmanci ba ko abinci ya muna yawa ne shi yasa kuma wallahu a'lam eh, wa ma ashbaha zalika da abin da ya kamanci waɗannan ‘ya'yan itace duk suna daga cikin ababen marmarin da babu zakka a cikin su wa ma lam yushbihu idza kana min al-fawakih yace da ma ababen da basu yi kama da waɗanga guda uku da ya ba da misali a cikinsu ba su ma ba su da zakka idza kana min al-fawakih in dai suna daga cikin jerin ababen marmari ne to ba su da zakka ga da yawa mun faɗi waɗanda bai ba da misalai da su ba ko to don ba su da zakka in ka je wata ƙasan kuma sai su faɗa maka misali abubuwa da yawa su kuwa shine kawai duk dai abin da yake daga cikin kayan marmari ne wanda shari'a ba ta sanya cikin ababen da zakka ta waje ba a cikinsu ba to shi kenan ya zan bai da zakka saboda haka in ya zama eh, hut abinci abinci to shi ne ke da zakka ko da shari'a ba ta ambace shi ba in ya kasance amfanin shi daidai ne da amfanin abin da shari'a ta ambata na zama abinci to shi ma ya shiga ciki za a ba da zakkan shi shari'a ba ta ambaci masara ba aiko to zai a ce masara babu zakka hmm? ba cewa masara babu zakka ga su wake shari'a ta ambaci wake ba ba cewa babu zakka ga wake tun da abinci ne to ga sunan dai nam qala imam malik ya ce wala fil qabdi nan babu zakka kuma ga ciyayi da ubangiji ke tsirarwa don amfanin dabbobinmu Allah ce ba ta'allakum wal an'amikum duk abinda ubangiji ke tsararwa sai ga ɗayan biyu ne ko dai mutane ne ke amfani da shi ko kuma dabbobi a waɗanda mutane ka ci waɗanda dabbobi ka ci to idan duk nau'in ciyayin dabbobi ke ci to babu zakka ga wannan ciyayi wanda ake shukawa da wanda Allah ke tsirarwa akwai ciyayin da ake shukawa ko a yanki ana sayarwa da tsada to duk gaba ɗaya suna cikin alƙab waɗanda ba su da zakka ko da ton nawa ko aka noma ɗan arzikin ƙasar ya dogara ga wannan ciyayin dabbobin ne to babu zakka ga wannan ciyawa wala fil buqud ha sadaqa kuma babu zakka ga waɗanda abubuwan da ke yaɗo waɗanda aka shukawa ba ice suke tashi miki ba yaɗo suke yi ga ƙasa ya misalansu kankana kabushi Kobewa. shin ba kankana a kobewa ba duma ko mu duma muke cewa ko nan sakwato su ce duma su ko can gaba su ce kobewa. daban-daban suke kowane su na aza ko sunan suka yi bambantawa eh mai tsawo kabewa mai dunkulallin nan hmm. zuma ne hmm. eh, rayuwa wanda aka eh, bin na kuliya da shi ko ya eh, kubewa mhm, na gani wake na <laughs> wake wake na daga cikin hubu ko kuwa wake na daga cikin alhubub cikin tsaba hmm? ciki ake ristar da wake eh, wanda ke yaɗo yanzu waɗanda da muka faɗi masu yaɗo jinsinsu guda da wake duk sai ga cewa ba jinsinsu guda ba abinda babu zakka ga wake shine harawa kan fahimta <laughs> saboda haka wake na da zakka amma harawan ba ta zakka haka ma gyada na da zakka amma rugugi ke da zakka harawa gyada ke ce ma rugugi ko to bai da zakka haka nan ma abin da kwaruru da ake ce ma kwaras kwaras ko mina na tau ya'yan na da zakka amma dai harawa ba ta da zakka mina na ana mai da gyada koko kai wata kila nan sakwato ba abinci ta ba cikin ababen marmari aka ɗauke gyaɗa nan ko? baka ba ni amsar da ni tambayar da nema ba care nan sakwato abinci abin marmari aka ɗauki gyaɗa a'a gyaɗa cikin kayan miya take in eh, gyada cikin kayan miya take wadda ake twatse mai saboda haka yanda ake bada zakkan man zaitun haka na ake bada zakkan gyada man gyada in aka eh, noma aka girbe abinda aka samu in ya kai wasu kishi da eh, biyar ko to in mai za a yi to a bari imam malik ya ce in an twatse ma a hidda zakan a ciki in ko ba mai za a yi ba kasuwa za a yi nan take to a fidda zakan ga gida nan fahimta ko? ta hmm. su ma can gare su zaitun ba wani abinci ne da aka ci haka a ƙoshi ba hmm? amma duk da haka saboda man amfanin da ake samu da zaitun ɗin mai ɗin sai aka sai ya zan daga cikin ababen abinci kenan tun man na taimakawa wurin abinci ko to haka nan ba daga cikin masu yaɗo dankali na cikin masu yaɗo ku da ku kenan ko ba sun kwace dame tumatir a'a ba masu yaɗo cikin kayan miya an ka ɗauke su dankalin turawa duk yana ciki nau'in dankali yau a'a rogo tashi ya kai tsaye doya ita ce mai yaɗo hmm? yalo a ba ya ɗoyi yalo ka yi ba ai tashi yake tsaye kuma cikin kayan miya yake cikin kayan miya shike kayan miya ba kayan marmari ba nan sakwato abba a miya da yalo in ba ka ba yalo cikin kayan miya ne eh kwarai ku <laughs> na kai maka miyar sakwara da yalo sai ka kame baki jawo <laughs> daga cikin masu yaɗo su ne waɗanda ga da muka faɗi shi Allahu! duk da wani zai zo ya ga wani wuri doya ce ba abin nan harka hake ga ice hakin ya tattahiya can sama ko ana yin haka ne saboda amfanin doyan lokacin doya za ta da damar samun daman eh, girma sosai amma ka bata ƙasa tana yaɗo ɗin nan abubuwa na damunta na ƙasa dalilin isa suke rataya haye ganyen doya kenan sama ce ta tahiya bisa ice hmm. waye waɗanda suka yi noman doya na watakila in kaɗan ne ko kuwa wannan ba a noman doya ni dai na yi noman doya hmm. kuma nau'i daban-daban yau wadda rogo na yi noma Ga dankalin da gyaɗan da eh, kwarurin duk na yi nomansu kuma mm, da haka na yadda suke na <coughs> wala fi asmani ha sannan babu zakka kuma ga kudadensu in aka sayar kudinsu babu zakka iza bi'at idan aka sayar ya ce wala fi asmani ha iza bi'at sadakatun ko to wala sadakatun babu zakka fi asmani ha a cikin kudinsu idza bi'at idan aka sayar su waɗannan ababen eh, masu mabunkura eh, masu yaɗu masu yaɗu wasu sai su ce masu sakaɗiya cikin ƙasa eh mabunkura ƙasa ko mm, to na ka ce mabunkura ƙasa doya dankali kenan ko da rogo da mankani da gwaza da me kuma a gwaza daban mankani daban kaji wata kuma in ba ku yi noma ba ku tambayi ahalin zikiri ni duk na yi nomansu na yi noman gwaza na yi noman mankani hmm? aiwa bambancin gwaza da mankani gwaza dole sai bakin ruwa kuma ta hiso ma cikin laka caba caba caba caba an fahimta ko amma mankani ba ta bai son cikin ruwa caba-caba ga tudu inda ake shuka rogo ake shuka doya ake shuka eh, sauransu na ake shuka mankani amma da ya son cikin kurmi ci mankani to nan bambancin su wurin ganyen ganyen mankani ya yi ganyen gwaza duhu to sannan gwaza hiya shi ke guda yadda doya ka tafi a cikin ƙasa saboda haka in an ɗebo gwaza iyaka a sare kan shi kenan saura abinci to makani kuwa sai ya yi iri haka dunkulallen nan kato da kake gani ba shi an makani da aka ci ba ana dafa muku dai kuna ci don ba ku san mankani idan ka diba jikin wannan dunkulallin mankani din nan za ga an babballe wani abu jikin to wannan su ne ɗiyan da suke yake sakawa saboda haka sai ga ya saka ɗiya da yawa abin da ne dunkulin irin mankani guda na iya saka ɗiya fiye da goma ko goma ko biyar ko gwargwadon da ya ji daɗin wuri na bayan da to in an ɗebo waɗannan ɗiyan su ne ake ɗebewa mankani wannan dunkulallen iri ne ko dai a bashi nan ya kuma kuma saka wasu yayan kuma ci gaba in za a haka nan sai a sare mai kai nan sare kan sai ji daɗin tohowa ya koma fresh nan sabo ta ko kuma a faffasa wani wuri za a kai a shanya a ɗan bushe tukun aje a shuka mankani duk da aka shuka shi bai mutuwa inda yana cikin ƙasa bai mutuwa duk inda aka shuka shi a bar noman wurin shekara da shekaru an shekara ɗari nan dawa aka noma wurin nan mankali na tatsowa yana daga cikin alamomin da ake kafa hujja da shi cewa gona na wani wani adda gona duk wanda ya ce ni na shuka mankanin da ke wurin da an ga mankani ya tatso wuri an san cewa an taɓa noma wurin to kai ka ce ba wanda ya taɓa nomawa shi ko wani ya ce ya taɓa noma wannan wurin kuma ya taɓa shuka mankani sai ga mankani ya tatso kuma bai tatso wanda ba shuka shi ba <laughs> don shuka shi ake gaji ji bambancin tsakanin mankani da gwaza ku saboda haka shi mankani wannan dunkulallin nan duk ka fasa shi da wuya ka samu wanda yake da kyau za ka ji shaka shaka shaka shaka ko to ba shi yamman ka jin bakiri ne yau ya sha ruwa da shi a bambancin eh, abin nan mankani da gwaza sannan jikin gwaza za ka ga cewa kuri ne amma jikin mankani duku eh kaman eh, me za a siffanta shi ma kaman bakar ƙasa ko? Hmm. to imam malik ya ce idan aka sayar da kayan marmari waɗanda aka ce ba su da zakka ciyayi ne da ake sayarwa da makamantarsu da eh, menene masu yatsu ɗin da aka ce babu zakka a cikinsu mutum zai mamaki a ce irin doyan da ake noma ga duk gaba ɗaya a ce ba ta da zakka a tireloli ba aka cikawa da doya ga rogo tireloli aka cikawa da rogo rogo guda in an ɗebo da za ka iya ce rogo guda a ce ɗauka a za an baka in kana iya wa da kyar za ka iya aza rogo in ya shekara uku cikin ƙasa to da shi ne ake garin kwaki ko da shi ake garin kwaki to dukkan su ni ba wanda ban sani ba na yi noman doya na yi noman rogo hmm. amma duk gaba ɗaya babu zakka waɗanda ke abincin sayarwa da waɗanda ke garin kwaki ɗin da waɗanda ke wasu abinci daban ranar ya rogo ko shi ana cika motoci amma kuma babu zakka amma idan aka sayar fa ne ce hatta ya hula ala asmani ha alhaun sai in kuɗin da aka samu na waɗannan ababen da ba da zakkan lokacin da aka sayar kuɗin sun kai nisabi ɗan fahimta ku? an tattalin su kuma har shekara ta zagayo suna nan nisabinsu ko kuma ma sun haura nisabin to sannan ne za a ba da zakka min yaumi bai'iha daga ranar da aka sayar da su za a fara lissafi in sun kai nisabi min yaumi bai'iha wa yaqbidu sahibuha samanaha kuma wanda ya sayar ya karbi kuɗin su warbin nan kuma ake jidali da manoma da masu sayan amfanin gona abi manomi har gona a je a sai doya a cika tirela ko kuma rogo ko eh, abin nan mankani ko sauransu amma wurin biyan kuɗin nan fadan za a yi ne wani biya ta biyan manomi kudi cagun cagun cagun cagun cagun don haye rasa mamiye da kuɗi, saboda aka ba da ya sayar an ce sun kama miliyan kaza a ce to zakata waje ba cikin su harin lissahi tun daga ranar a'a kiran da kuɗin suka shigo hannun shi sannan ne ya mallake su ko takwanar to daga nan zai fara lissafi yasa imam malik ya ƙara bayanin cewa ya qabidu sahibuha samanaha ba ran da ya sayar ba ran da ya shi kuɗi daga nan za a fara lissafi wa huwa nisabun alhali lokacin da ya shi kuɗi sun kai nisabi shar'in kinan sai fara lissafi daga nan wani kuma yana an san kudin nan ina suka shekarewa mai da su zai cikin godin sannan ga bukatoci daban-daban ya yi tarancin kuɗi yana ta larurori manomi ne ana jiran bai amfanin gona saboda sami amfanin gona ya dawo wadakila ma bashin banki ya ci ko kuma mene dindin ba su suka dai ga su a ta biya a ta a ta ƙarshe ma ta kila tashi zero hmm? ille dai gona in ta gona ce to babu ran da za ka shiga tsarasa abinci dai gona ce rogo da an tone rogo an yadda karin rogon wurin nan in dai ƙasa na da kyau to shekara ta dawo ana zo a toni rogo ko ba a noma ba ko ba a nome wurin ba haka mankani da muka yi magana shekara ta dawo kana zuwa ka tone mankani ko da ba a noma ba inda ya kasan na da kyau sharaɗi kenan nan to babun ma ja fi sadaqatir rafi babi ne da ke magana ga sadaka ga zakan bayi wal khail da dawaki wal asali da kuma zuma ana fidda da su ko ba a fidda da Ubaidullahi rahimahullah ya ce haddasani Yahya an Malik an Abdullah ibn Dinar an Sulaiman ibn Yasar ɗaya daga cikin fuqaha'ul Madina as-sab'a kenan Sulaiman ibn Yasar an Iraq ibn Malik an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa sadaqatun babu zakka alal muslim kan musulmi fi abdihi a cikin bawansa wala fi farasihi ko a cikin dokinsa bayi nawa mutum ya mallaka ba cewa bayi goma ka ba da guda zakka a kamar yadda aka cewa shanu talatin zakkan guda ko to bayi ba haka ne suke ba in dawaki nawa mutum ya mallaka za a cewa doki biyar zakkansu akuya kamar yadda ake wa rakon mako in sun kai biyar akuya aka ba su zakka ko kuma rago ko tunkiya to ban da dawaki su dawaki ba su da zakka kamar yadda su ma bayi ba su da zakka ana nufin a kidan yaso a jawo guda a bayar zakka kamar yadda ake jawo rago a bayar zakka yadda ake jawo raƙumi a bayar zakka yadda ake jawo eh, shanu a bayar zakka ba a jawo ba wa haka na ce ga zakkan guda ko biyu ko nawa haka nan ma dawaki sai ya kasance kasuwanci ne aka yi da su da wannan zakka za ta koma a cikin kudinsu kenan kamar gidaje ba cewa kana da gida biyar ka ba da guda zakka sai dai in gidaje ne na haya abinda za a karba ka tattara in sun kai nisabi to nan za a fitar da zakan kuɗi za a fitar ba zakan gida za a ci ba haka nan motoci da makamantansu ubaidullah ya ce wa haddasani an malikin an ibn shihab an suleiman ibn yasa an ahalar sham wannan fatawa ta suleiman ibn yasa ba cewa mutanen sham qalu abi ubaida sun ce ma abu ubaida shine amir ibn al-jarrah radiyallahu anhu suka ce mai khudh min khailina wa raqiqina sadaqatan ta an shi zakka a cikin bayinmu da kuma dawakinmu fa ba sai yakiya ثم كتب إلى عمر بن الخطاب sai ya rubuta wa umar ɗan haɗa da ya aike shi an so zakka fa ba umaru umar ya ce a a kaka an so zakkansu sun wa aizan suka kuma wa abu ubaida magana kuma ka taba ila umar ya kuma rubuta ma umar kuma sun kuma matsa mana lalle sai na ashe zakkan kwakinsu su da kuma bayansu fa kataba ilaihi umar sai umar ya kuma rubuta mai in ahabbu in sun ga dama to fa khudha minhum ansa da gare su warjudha alaihim kuma kamai san musu dama ga moda ke an sa ko a ba talakawa ko su dawakin su yi musu yawa bayan su yi musu yawa suna dan kai da su ko kuma suna son su su yi alheri da dawakin da aka gare su su yi alheri da bayan da aka gare su yasa suke so a karba zakka ko to an ce babu zakka a ciki kuma ce a sai dai an karba to a karba a matsayin sadaka ko kuwa amma ba zakka ba an karba kamar matalakawa su waɗanda ba su da bayin ba su da dawaki shi kenan ko magana ta mu warzuk kahum amma su bayan su ba azzukuta su a yanta su na yanta su azzukuta su kenan ko to shi dawaki a ba mu bukata su ko bayi ayanta su shi nan magana guda to kaga wannan wata siyasa ce ta shugaba babu hukuncin Allah a kan cewa a anci zakka ga bayin na a shi zakka ga dawaki amma su masu su suna so a amsa sai shugaba ce to a amsa amma an amsa ba a matsayin zakka aka amsa ba a matsayin sadaka aka amsa in amsa su bayin a yanta su wannan su ko tawaki ba mu bukata qala malik imam malik yace ma'ana qawlihi rahimahullah ma'ana cewa umar da ya alaihim mayar musu yaqulu yana cewa ala ihim ga talakawansu masu da aka ansa gare su kuma za kuma mayar musu ina mayar ma talakawansu ba su aka mayar ma ba watakila shi wanga ne ba da dokin ga wanda za a ba kanin shi ne ko wan shi ne ko ɗan shi ne ko surukin shi ne ko duk ɗayan da aka yi da yana da alaƙa da shi tun garin su guda ashe kenan su aka mayar ma ko dai bai da alaka da shi ba dai ta da dukin nan garinsu ba ko kuwa tun da da ba hita da shi garinsu ba ashe su ke na aka mayar mu mutan garin ke na aka mayar ma wa hatta sani al-maliki na abdullahi ibn abi bakr ibn amr ibn hazm annahu qala abdullahi ibn abi bakr yake ja'a kitabun min umar ibn abdul aziz ila abi cewa wata takarda ta zo daga khalifa yana cikin sarakunan banu umayya ke umar ibn abdulaziz ya rubuta ma abdullahi ibn Abubakar bakar eh, ibn amr ibn hazm ya rubuta ma abubakar ne ibn amr ibn hazm shine mahaifin shi wa huwa bi minan alhali yana mina ko da wannan takardar ta zumai cewa Allah ya akuza min al'asali wala mina al sadaka cewa kada ya an so zakka da dawaki da kuma zuma a lokacin a aike shi ya je an so zakka a ƙasar yaman shi ne rubuta mai wannan takardar ya aika a je a bashi ga umarnin da an ka bashi a ciki to Sani an malik an Abdullahi ibn dinar annahu qala ibn dinar ya ce sa'atu sa'id ibn musayyab na tambaye sa'id ibn musayyab an sadaqatil barazin ga eh, al-Barazin. barazin eh, jakin doki hausawa ke cewa wadda abin nan da jakai ne amma dawaki suka yi barbaransu alfadari daban alfadari dabba ne mai zaman kata abin da ko ba barbaran abin nan eh, hada barbara ke sa a samu alfadari ba hmm? amma wanga abinan eh, birzaun ko brazil jam'i dawaki ne ke eh, barbaran jakai sai a haifa sai ga cewa eh, ga halitta da kuma tsawo da bina na yafi jakai amma kuma bai kai doki ba ɗan bayanta ƙarshe abirzaun to ne sa'id ibn musayyib aka mai tambaya game da birzaun akwai zakka ko babu zakka qala ce wa hal fil khayli min min sadaqa akwai zakka ga dawaki idan babu zakka ga uba to ina ga da hmm dawaki zuwa ubanni to an ce su babu da zakka to ina ga abin da suka haifa shi ma kenan babu da zakka babu zakka ko to nan yanke wannan gargamar waɗanda da fatawayin tabi'ina ne eh, imam malik ya biyo da shi amma kuma shi bai sa nashi ta'aliki a ciki ba sai babu mu na 24 babu jizya ta ahalar kitabi wal majus ya zo da maganar jizya a cikin zakka domin yadda ake an san zakka ga bisashe to su ma mutane kuɗin da ake ansa a madadin su mutanen don zai yiwuwa a shi zakan mutum ko kuma a shi mutum a madadin zakan da za a bayar kamar yadda ake ansa bisa shi saboda aka su sai aka aza musu kuɗaɗe za su biya zakan su kenan shi ya haraji da kuma na abu jangali haka da ake cewa ko wanda ake biya na dabbobi shi a jangali ko wanda ake biya na mutane shi ne haraji ko ya kahira haka an sa haraji ba musulmi ba hmm? an sa haraji yahudanci na kai a matsayinka musulmi kuma kana kasarku a ce kuma ka biya haraji na kanka wai kai mutum a matsayin kanka ka biya harajin kanka saboda mi hmm? ba amma shehu ke dan bayi kuke kuma ta ka kowa zai fanshi kai ne ko kuma abin nan ba musulmi kuke ba kahire kuke kuna cikin kasar da ba taku ba kuna morewa da kashe hukumar da ba hukumar ku ba kuna morewa saboda ka sai kun biya haraji kan bayanta irin matsatsin da aka yi haraji wasu habbarin kasashe su ma sun kai gaba ɗai so kuma su kasashe suka gidan danjiyocin gaba gidan danjiyocin sun ma da kasashensu saboda tsananin haraji da yahudanci ne bisashen ku sai kun ba da jangali da yahudanci ne kuma ku ka noma fahara wa gada ka cishe su ba gonan uban kowa ku ya zuwa ku ciyar da dabbobin ku gaba Wale ya ce hurumin gwamnati na sai kun biya ko kuwa amma kuma ce sai kun biya kuma wannan yahudancin na nan har yanzu an ce za a mai da harajin koko an mayar kokowa Hmm? ana na ana ta amsa ko shi ma'aikacin gwamnati kullum ɗiba a kai ya sani ko bai sani ba dai an ɗiba to Allah isa mana da wannan yahudancin ubaidullah ya ce haddasani ya haya an malika an ibn shihab kala ibn shihab ya ce balagani wannan isnadin da'ifun ne ko ibn shihab tabi'i ne yace balagani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam labari ya iso gare ni ta hannuwa a san ko ta hannuwa ni labari iso gare shi amma isin hadisin don sa sahihun ne imam shafi'i ya ruwaito cikin um haka nan ma ibnu abi shayba al-baihaqi a cikin eh, al-ma'rifa da kuma al-kubra sannan tirmidhi shi ma ya rawaito wannan hadisin a cikin jami'insa saboda haka hadisin kan ingantacce ne anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha aljizyata min majusil bahrain cewa annabi ya anshi jizya ga maguzawan kasar bahrain bahrain kasar larabawa ta ko amma kuma tunda suna da maguzawa to a anshe su jizya ba a kyale su duk da kasar su ta amma musulunci ke mulki ba magozanci ke mulki ba musulunci nan ke kare musu dukiyarsu musulunci nan ke kare musu lafiyarsu musulunci nan ke eh, ba su duk ababen jin daɗin da more rayuwar da suke da bukata duk gaba ɗaya alhali ba musulmai ba saboda haka wannan hidimar da ake musu su ko sai sun biya kuma abin da ake an san su bi kai nauyin abin da suke biya ba Ni ko ya fi abin da nauyin abin da suke biya ninki balinki amma dai ba an san musulmai haraji kan al عمر بن الخطاب أخذها من Faris, فارس Umar Ibn al الخطاب ya anshi jizya haraji kenan ga majusawan maguzawan ƙasan farisa ƙasan iran kenan ko cewa ƙasan farisa dalilin gaba ke nan tsakanin shi'a da umar ɗan haddadu saboda mai zai azaba zai zai cika kanninsu da musuluntar da su wa saboda mai ya tsamar da kakanninsu cikin wuta ya aza su hanyar aljanna ya kai a ce a yi gaba da mutum <laughs> wadda kwasa cikin bautan wutar nan da suke yi aka je aka ci su da yaki aka hana musu bautan wuta su zo su bautawa ubangijin da ke da wannan wutan shine Allah ko amma kuma ba ya musu daidai ba gaban su kenan da Umar dan Khattabi suke ce min sanamu ƙur'ashi. ko ɗaya daga cikin gumakan Qurayshawa Abubakar shi ya sanam shi ko suka ce mai sun ce sanama Quraysh gumaka biyu na ƙwarisha suna jin abubakar da umar Allah shi la'ane su to sai <clears throat> wa ana Uthman ibn Affan akhadha min al-Barbar Sheikh Uthman ibn Affan ya amshi jizya ga kabilan Barbar kabilan Barbar suna zaune ne a nan arewa eh, Afirka ta arewa wurin su tunis algeria tunisia algeria da mauritania da wacce kasa ce guda wurin nan na faɗi algeria ko libya to duk waɗannan wuraren ana sabon wannan ƙabilar barbar da waɗannan su ne ke biyan jizya wa haddasa ne an maliki nan ja'far ibn muhammad shine ja'far sadiq kenan wannan yan shi'a suka yi laƙima duk ƙarerayen da suke yi ga ja'far suke laƙima sun san cewa ja'far su sunniyin in aka ce da gare shi to ana amsa saboda haka duk shara suka kwaso sinadin su ga ja'far yake tsayawa sinadin yan shi'a bai wuce nan kan su ga ja'far sadiq an ja'far sadiq ja'far sadiq Duka ƙarya da minahici ja'far sadiq kenan Ibn muhammad al-baqir ibn ali shine zainul abidina an abihi wa ali ibn abi talib anna husainihi an abihi shine husain anna umar ibn khattab radiyallahu anhu zakara al-majus kuma da khattab ya ambaci majusawa maguzawa wadanda ba su da addini qala sai ce ma adri kaifa asna'u fi amrihim ban san yadda zai yi ga lamarin su ba ba su dai larabawa amma kuma maguzawa kuma to ya za a yi da su faƙala abdurrahman bin auf abdurrahman bin auf radiyallahu anhu ya ce ashadu ina shaida ma kai sarkin musulmi la sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu wallahi naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa sunnu bihim sunnat ahli kitab ku biyar da su hanyar da ake bi da ahalin kitab ba shi su jirya nan ko ku yi musu hukuncin takewa ahalin kitab yahudu da nasara in suna ƙasar musulunci suka ƙi musulunta yaya ake musu jirya ke amsar ko ya ba su bisa ga addininsu to su ba waɗannan maguzawan larabawa su ma haka ku yi musu haka ne shikenan zai magana ta mutu wa haddathani an malik an nafi an umar ibn al-khattab أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب الجزية على أهل الذهب عمر بن الخطاب يا سن جزية جماعة بوتا زيناري أربعة دنانير dinari kowane mutum wa ala ahalil warki masu azurfa kuma arba'in na dirhaman dirhami arba'in ga kowane mutum ukiya guda kenan dirhami arba'in ma'a zalik tare da wannan kudaden da za su biya arzakul musulmina an dora musu kuma eh, targon musulmai su ba su wurin zama su yi musu liyafa in suka ratso cikin garin su wurin zamansu duk musulmin da ratso cikin garin su yana da bukatar sauka to dole ne sai sun saukar da shi kuma su ɗauki nauyin shi a fahimta ko? sannan wa mai kuma wadda ya fata salafata ayyam da liyafa kwana uku ba saukar da shi kaɗai ba har da liyafa kwana uku sai sun yi mai in zai kai kwana uku in wuce kwana uku to wannan ganin daman su ne in sun ga dama su yi in ba su ga dama ba sun dai abin da aka wajabta musu yadda ake yi wa da waɗannan ahalu kitab ɗin ke kuma su ma majus haka na ake musu وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه ما يفيد شيني أسلم قال لعمر بن الخطاب يا شيخ عمر بن الخطاب إن في الزهر ناقة عمياء شكرا أمنا أقوى ترى أمام كونيا azhar bai kenan ko to ana amfani da azhar ana nufin dabba tun da bai ban dabba aka hawa ko dai mai talim yana cewa fa innal mumbat la ardan qata'a wala zahar abqa haka yake cewa ko duk komi za ka yi ka sa a rif sauƙi a ciki ka tsananta makanka ya ce domin almumbat mai yawon duniya ya shiga wannan kasan ya ƙetara ya shiga waccan kasan ya ƙetara ya shiga waccan kasan ya ƙetara zai iya dahita ƙarshe duniya ko kuwa la'arba ƙasa bai iya hita duk gaba ɗaya ce ya kai gaba ɗaya inda babu ƙasa duk gaba ɗaya kewaye ƙasa ya gama bai iyawa wannan wala zuhara ba in kuma dabba zai ta hawa sai ya kare ban wa ga dabba ya ɗauku samu wata kuma ita ma ya halakar da ita ya samu wata kuma ita ma ya halakar da ita muradinsa bai cika ba saboda haka komai za ka yi ka sanya a rufe cikin babin rif ya kawo wannan azhar yana nufin bai wato dabba dabbobin nan <clears throat> ya ce akwai wata taguwa fa makauniya ko kala umar sai ce idfaha ila ahli baitin yadfa'u biha ka ba mutanen gida annabi sallallahu alaihi wasallam su yi amfani da ita kala sai ce fa qultu yana ce ma wahiya amiya tana makauniya qala umar sai umar ce mai yadruqunaha bil ibl za su sa raƙon su su yi barbararta ta haihon musu sun amfana da ita kenan ƙala ya ce fakultu aslam ya ce sai na ce mai kaifa ta akuli min al'ar to kai sarkin musulmi yaya wannan raƙuman za ta yi kiwo alhadin ga ta makauniya ƙala aslam ya ce faƙala umar sai umar ya ce aminal jizyati hiya amin na'amin sadaka wannan raƙuman cikin jizya take ko kuma cikin dabbobin zakka ƙala da faƙultu aslam ya ce sai na ce mai bal min na'amin jizya cikin dabbobin jizya take faƙala umar sai umar ce to na gano bulunka arattum wallahi akla. ba abin da kuke so illa a yanke muku canyi to na gano kultu aslam ya ce a muka ba ba shi an mu ba ina alaiha wasu maljiziya wai in musu kake duk da alamar jiziya na nan ga jikinta ya mata alamar jiziya fa amara ya umar fa nuhirat umar yace to a ta a yanki a ta soki an ga soki wa kana indahu eh, sihafun tis kusa guda tara kenan fada umar dan khattabi akushi daya biyu uku kudu biyar shida bakwai takwas tara bin na mata annabi sallallahu alaihi wasallam wala ta kuna fakihatun ba zai samu wani abu na kayan marmari ba wala fatun ko wani sabon abin da ba a saba da shi ba na abinci ko na abin sha illa ja'ala a wace ya ɗebo wani abu ya safi tilka sihafi cikin waɗannan akusa fa ba biha ila jin nabi sallallahu alaihi sai aika mata annabi sallallahu alaihi a ji a kai musu yan jiya ko? saboda haka wanda ya taba shugabancin ƙasa ko jiha yana da haƙƙi da za a kula da shi da za a kula mai da shi ko da bayan ya bar shugabancin, yan fahimta ko don yawa jiha hidima yawa ƙasa hidima yawa local government hidima an gane ko saboda haka ya cancanta ce ana kulawa da shi Dada wannan kuma zalunci ya yi, adalci ya yi, wannan kuma wani abu ne daban amma dai yana da haƙƙin da ya kamata a ce a kula eh, a ɗauke mai ko a kula mai ci wa yakuna alladhi yab'athu bihi ila haftaka hakushin da zai aika ma yashi hafsatu ibnatihi iyadai min akhir zalika wannan akushin shi an na ƙarshe an gane ko ba yashi yake fara aika ma ba sannan wacce sannan wacce sannan wacce sannan wacce a'a ya fara aika musu shi hafsatu ita ce ta ƙarshe da za a aika mu fa'in kana fihi kusano in akwai ragi kana fi haddi hafsata to cikin rabo hafsatu za a samu wannan ragi fahimta ko qala aslam yana wa da labari sai ce faja'ala fi tilka sihafi min labe tilkal jazur sai ya sa naman wani abu da naman wannan raƙumin a cikin waɗannan akusa guda tara fa ba sa bihi ila azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam ya kama mata annabi sallallahu alaihi wasallam wa amara bima baqiya min lahmi tilkal jazur ya umarni da sauran naman fa a sai aka dahi fa da'a alaihi muhajirin wal ansar sai kira muhajiruna da lansar duk aka taru aka canye namun shi nan an gama cewa suwa ne suka wahala da mu suwa ne suka wahala da mu suwa ne suka wahala da mu bai kuta su ba kowa ya wahala gogwa ya yi wa siyasar ta bambanta da siyasar mutane ba shugabannin ba ba talakawan ba duk suna da laifi ko ce duk muna da laifi shugabannin su suna da akari da bambancin nan ko da sun hau bisa kujera wani an namu wani ba namu na ba wani mu yayi wani ko ba mu yayi ba me haka ne ka zama shugaba kowa ka ne da wanda kasancewa kai yayi da wanda kasan ba kai yayi ba da wanda baka san minahiki baka san da za ka ajiye shi ba kai yayi ko ba kai yayi ba baka sani ba duk kowa wanda bata bayyana gare ka cewa ga tsakarin da yake ba duk gaba ɗaya ka rungumi kowa da kowa na ka ne wani abba ka wani abba ɗan jihar ba ko wani abba ɗan ƙasan ba ka rungumi kowa da kowa duk abin da kowa cancanta ba shi in ya yi shi ya sani in bai ba shi ya sani an bayan da ko? inda shugaban kasa bukari ke burge ni ke babu ruwa ne da wawan ɗan apc ne ko wani ba ɗan apc ba ne in ya cancanta mukami ba shi da in yana da haƙƙi ba a tauye haƙƙin nan wai don ba apc ne ba wani gwamna aka taba tauye ma haƙƙi duk da apc ya yi ba kowa na ba shi rabo ne in ya so oho in ka yi ohon ba ka yi ba doktanka kowa da kowa na ka ne rungumi kowa sai wadda laihi ne ya bayyana to shi kuwa an kama shi a hukunta shi kowa mai kashe ne ko yin talakawa shi ne ƙiƙiƙi muka wani ba namu ba ne Allah shi mai kaza akan Allah sa shi ci nasara ga shugabancin gafi Allah sa ji kaza duk Allah sa ji kaza ka riga an gama zaɓe wanda ka zaɓa Allah bai bashi ba kuma wanda da aka zaɓa shi Allah wajabta maka ɗa'a da biyayya gare shi ko kuwa don maka mai da da biya ba ka ga Allah bai kan maka bai kama da lahi kamar yadda shi ma ya zagance ka Allah bai kama da lahi ya ka zato cewa ai ba ku yayi ba tunda ba mu yayi ba saboda haka ko an ka haƙƙi ba a bashi Allah ce ai haka nan ko constitution bai ce ai haka nan ko kuwa ko constitution din aka ji da bai ce ai haka nan ba to kai ko talaka kace babu ruwa na babu ruwana da shi oho in ya alheri ba ba ka faɗi in kai sharri ba ka laka bai shari in ya aga aiki kace ka Allah sa a iso lafiya da shi ba iso lafiya ba wacce cutu kai talaka kai ta cutu shi kila aikin nan da yi da ka kai duk ɗaya gare shi kila ko bi wurin ma bai yi bale an yi ko ba ya ba uku amma kai kila na an ka. in aka yi ka farkon da za ka ware wana ko kuwa amma kuma kana ce ka Allah ya ba shi nasara ka Allah mai kaza ka Allah mai kaza ka roƙa mai Allah Allah ba shi nasara in ya ci nasara kai ka unhwana in bai ci nasara ba kuma kai ka cutu ba a cewa kudin allocation din da ake bashi idan ya gama in bai muku aiki ba kiran ku duk zai ya raba muku ga kudin da na raga saboda haka ku aje ku je ku ta boshi ya tashi da kudin ya tafi bayan aikin ba kuma ba a bar muku kudin ba to inda ba za ku kai kara in kun ce efcc kahin ku je can shi ya rige ku can ko kuwa ku da baki za ku ko shi ko da gara masu go zai ta saboda haka kahin a yi zaɓe ga wanda ka goyon baya ba wanda ya hana ka musulunci bai hana ba kuma constitution bai hana ba ko tana da dama wannan amma bayan an gama zaɓe na ciki na ciki bayyane kana tare da wanda aka zaba ko kuwa shi kenan wata mugunyan magana za ka faɗi ha in ka ƙi ɗorewa dogar kamar labari ya gare shi kamar labari ya kai gare shi musulunci bai yadda da wannan ba mai hmm? ana? ina ba kai kai tabbayar gaba da na san amsar da na baka ko me an kai rannan ba masallacin ku ne wanka bayani na ce ko da juyin mulki shugaba ya samu darewa bisa garagan mulki dole a mai da'a ba ya zan shugaba kuma a musulunce ko da musulunci ake yi ko da juyin mulki kashe-kashe a kashe mutum ba zub da jini haka nan ya hau bisa karagar mulki kuma na musulunci to musulunci ya ce dole a mai da'a da biyayya balin da kuɗi an ka kashe kowa ya da kashe kuɗi da kashe mutu wani muni wani shi muni kashe mutu ko duk da mutane an ka kashe an ka dai kai ga kujera an ka ɗare to wajibi na ya da'a da biyayya ya zama shugaban kuma ko da kujerar musulunci ya zo shugaban to wannan na kashe kudi kudi ammi hmm? saboda haka ba a ce a yi haka na a kashe kudin a durmiyar da gaskiya mai gaskiya ba amma haka na ɗaya riga ya faru kuma to shi kenan kuma ba riga an gama saboda kakka bari a sha da kai kai da a sha da kai saboda haka wajibin mu ne da da biyayya ga shugabannin mu ina ga lokaci ya dade da wuce sai yanzu kai kaka kai kaka da lokaci ta da haka mu ne da da biyayya ga shugabanni muhajiruna da lansaru haka duk gaba daya ke tattara su khalifa bai cewa wani ai da bai so in zan shugaba ba wani da bai so in zan shugaba ba saboda haka nima ba ke ci sanya a'a irin waɗannan ma shugaba ke jawowa ga jiki yaya annabi sallallahu alaihi wasallam da abdullahi ibn ummi maktub inda Allah zarge shi kan abdullahi ibn ummi maktub a duk lokacin da annabi ya gane ya zo mayafi annabi sallallahu alaihi wasallam ke ɗebe a shimfiɗa ya ce zauna wanda Allah ya zarge ni saboda shi ya girmama shi don kai ka ce kawai don bai zaɓe ni ba shi kenan bai so in zan shugaba ba in ka jawo shi ya shi kenan ya zan naka ya bi ka haƙƙi ne ba wanda ka tauyi to ko wanda zai zaɓin ma shi ma haƙƙin nan na zai bashi ba wani abu zai bashi ba ko kuwa wasu falaloli kuma daban can daban ne ko naka ke mulkin wani bin wata falalar ba ka samu sai lokacin da ba wanda ka zaɓa ke mulkin ba wannan kuma wani abu ne daga Allah amma haƙƙinka da dole a ce an baka to an biya ka ba ka da ikon kai kowa ƙara wurin Allah ko shi ko shugaba in bai ba da haƙoƙin ba to nan ne shi ko shi da Allah zai zai haɗu da Allah Allah ba su ikon adalci mu ma Allah ba mu ikon ɗa'a da biyayya gare su qala malikun la'ara, an tukhadha an-na'mu min ahli al-jizyati illa fi jizyatihim imam malik ya ce ba ni ganin cewa ya dace a karbi dabbobin gida raƙumma shanu awaki da tumaki ga waɗanda ake an san jizya gare su illa fi jizyatihim sai a cikin jizyar da ake an san su dabbobin su ba a ansa amma kuɗi aka ce ya bayar dinari hudu an zo karɓan kuɗi dinari hudu bai da su a ce to shi ba da wannan eh, ma in yana da ko shi ba da shanu in yana da in kuma abuta shanu ne to bancin jiziyar nan ba an san komi daga ciki amma abuta ma ne kuma abuta kawaki da bisa shi sai jiziyar nan kawai ake an sabancin shi babu wani abin da musulunci ya aza musu kuma don nan za mu dasa aya saboda lokacin da muka wuce abinda makaranta daidai Allah ba mu ladar da ke ciki bayan zaton ma wannan karatun zai yi don kowa ne sallar la'asar ban da niyyar zuwa makaranta ba ni jin kuzarin karatu yana ji karatun ya haifar rai amma ko da magariba ta kusanto sai aka yi mai wata allura mai ƙarfi sai na ji kamar ma na zo na zo na karatun ka a tashi saboda haka duk muna godiya ma Allah subhanahu wataala da ya sa wannan karatun ya yiwu Allah amfanar da mu da wannan karatun da waɗanda muka yi baya da kuma wanda za waɗanda za mu yi nan gaba mun shekara aru aru muna karatun hmm. wa subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Thank you.